والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء ذلك وجن سفر hijiran manzo صلى الله عليه وسلم daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin mu'amalar hukam fi dawil kitabi wa sunna yau za mu tashi cikin shafi na tamanin da ɗaya a dariƙatul inkar alal wula na'am طريقة الإنكار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طريقة الإنكار على الولاة واتو حيوي نا إنكاري غا ما سمركي إذا ما سمركي سكي كورا كوري أنغاري قوسيني سنجي ظالنشي ko sun yi wani abu na sabon Allah ko sun ce ta haddi na Allah to ya zama to musulunci ya tanaji wata hanya na yin nasiha a gare su ko kuma nasiha a gare su dai yake da nasiha ga sauran gama garin mutane idan akwai bambanci mai bambanci kuma bambancin nan hujja akwai hujja kan shi ko kuma da kane aka nuna cewa akwai bambanci tsakanin nasiha ga masu mulki da waɗanda ba sa mulki to shine anan malam ya buɗe babi na musamman saboda muhimmancinsa kun gane ko Dan ya nuna mana hanyoyin da shari'a ta tsara wajen yin nasiha ga masu mulki na'am sa'alta ni عن shar'iyyati lil inkari ala salatin. Idan kai tambaya game da hanya ta shari'a ga inkari ga masu mulki hiya mabsuqatin fi kutubi sunnati wa ghayriha to ka gani wato an shimfida ta an kaukake ta a cikin littafan sunna da waninta min kutubi ahlil ilm daga cikin littafan ma'abuta ilimi kenan ba matsala bane wanda aka bar mutane cikin duhu kamar yadda malaman fikihu Allah ya musu rahama ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen yi mana bayani game da abin da ya shafi sallah da sallah da tsarki da abin da ya shafi gyaran sallah da abin da yake ba ta tsarki da sallah malaman fikihu sun tsaya sun yi bayani dalla dalla Allah ya musu rahama na fatan abin da ya shafi azumi haka nan sun yi bayani zakka sun yi bayani aikin hajji sun yi bayani to shin abin da ya shafi mu'amala da mahukunta malamai sun yi bayani ko kuma an bar mutane ne cikin duhu mai ahalari Allah ya masa rahama yana cewa wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar laifi baya halatta ga mutum ya aikata kowane irin aiki ne malaman usulul fiqh sun ce wannan na kira ne fi siyakin nafi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan kaga wannan fi'lan din na kira ne fi siyakin nafi fata um wannan na kira yana zama am baya halatta a gare shi ya aikata kowane irin aiki kowane irin aiki hatta ya alama hukumar laifi har sai ya san hukuncin Allah kan wannan aiki din in bai sani ba kada ya aikata da ka fa alin al-ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in bai sani ba to ya tambayi malamai sannan kuma ya koyi da masu bin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam humul ladzina yadulluna ala da'atillah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan sune wanda suke shiryarwa abu bisa Allah kuma suna tsoratar da mu daga bin shaytan irin wayannan malamai ka tambaye su za su sanya ka a hanya ba kowane irin malami ba malami mai tsoron Allah malami mai kira zuwa ga aji tsoron Allah an gane ku? to shine anan wajen malam ke cewa idan ka yi tambaya game da hanya ta shari'a ga inkari ga mahukunta to an shimfiɗa ta a cikin littafan sunna idan kai ahalu sunna ne jin karanta da waninta daga cikin littafan ma'abota ilimi na'am وفي مقدم الإجابة عن هذا السؤال wato a cikin mukaddima gabatarwa na ainihin ba da amsa ga wannan tambaya umashidu bin alayn zan yi shimfiɗa da wasu nassoshi guda biyu